lokaci guda ka kasance a matsayin yar tsayar kwayar halitta da ido baya iya ganta wannan kwayar halitta ita ce ta rabu biyu kuma ta rufe yankanta da nan ta zama tsokar nama daga bisani ta zama mutum mai ji da gani sannan ka girma kowace shekara kamanninka sukan canja shin ko ka taɓa ganin cewa babban mu'jiza ce wannan shin ko ka taɓa yin tunanin kan cewa kowane abu a sararin duniya an halicce shi ne a bisa wata ka'ida sannan kuma akwai tsarin daidaito marar nakasa a cikin kowane abin halitta ko kuma cewa kasar nan da kake tafiya a kanta cewa tana juya a bisa gudun kilomita 1670 a cikin awa guda shin ka taɓa tsammanin sanin yadda aka halitta tsirrai da bishiyoyin da kake gani suna ƙawata duniya yadda 'ya'yan itace ke fitowa daga kasa, sannan yanayin ɗanɗano kamshi da kuma su ke burge 'yan adam yadda fatar 'ya'yan itace ta kasance riga mai ban al'ajabin gaske shin ko ka taɓa tunanin cewa annobar da ke zuwa nan gaba tana iya fuka wa fukawa ku kuma ta tarwatsa gidanku cikin kiftawa ido ka yi hasarar duk abin da ka mallaka cikin ƙasa da minti guda shin ka taɓa yin tunanin cewa rayuwarka tana shuɗewa da sauri kuma cewa wata rana tsufa zai zo maka ka rasa ƙarfi da lafiya da kuma kyawun kamanninka sannan ga mutuwa baka san lokacin da za ta zo maka ba sai dai kamar kowane mai rai tabbas kai ma za ta zo maka Allah ya halarci mutum ya sanya masa ikon yin tunani duk waɗannan abubuwa kaɗan ne daga cikin al'amuran da ya kamata ɗan adam ya rika yin tunani a kansu mutum an sanya masa ikon yin tunani duk da yake yana iya jahiltar hakan yayin da mutum ya fara amfani da wannan iko na yin tunani sannan ne zai fara ganin abubuwa waɗanda a da bai lura da su ba Allah ya halarci duk abubuwan da muke gani a bisa wata manufa inda kuma ya nemi mutane da su yi tunani a kansu a wata aya yana cewa hakika a cikin halittar samai da ƙasa da sabawa dare da yini da jiragen ruwa waɗanda ke gudana a cikin teku ɗauke da abin da yake amfanin mutane da abin da Allah ya saukar daga sama daga ruwa sai ya rayar da ƙasa da shi bayan mutuwarta kuma ya watsa a cikinta daga dukkan dabba kuma da juyowar iskoki da girgije horarre a tsakanin sama da ƙasa akwai ayoyi ga mutane masu hankalta mutumin da yake lura da kuma yin tunani akan halittar duniya da sararin bahana mai yalwa ne zai fi gane kyawu da cikar daidaito a tsarin halittar ubangiji dan adam na rayuwa na cikin wata 'yar karamar duniya da ke tsagale cikin wani faffaɗan sarari marar iyaka sannan kuma ita wannan duniya tana cikin barazanar hatsarin da ka iya faɗa mata daga sararin sama kuma babu abin da bil'adama za su iya yi don kare faruwar wannan hatsari alal misali akwai wasu gumaguman duwatsu da nauyinsu ya kai na miliyoyin a ma'aunin ton da ke ninkaya a cikin iska a sararin subhana kowanne daga cikinsu yana iya cin karo da wannan duniya da muke ciki wanda hakan barazana ne ga rayuwar mutane da dabbobi a duniya wata barazanar kuma da ka iya sanya rayuwar duniya cikin hatsari ita ce tartsatsi da sowar zafin rana tartsatsin yana iya karuwa inda hakan zai iya jawo karuwar yawan tsananin hasken rana da ke zuwa cikin duniya akwai barazana mai yawa ga rayuwar mutum ba kawai daga cikin sammai ba har ma daga ƙasa daga ƙasan murfin ƙasa ko duniya akwai wani zirin wuta mai zafin gaske da a turance muke kira magma kuma shi murfin ƙasar ba shi da ƙauri ko don haka aman wuta yana iya faruwa a kowane lokaci inda maɗin narkakkun duwatsu za su furzo zuwa doron ƙasa ko kuma wata tsaga ko ɓaraka a murfin ƙasa kan iya haddasa gagarumar girgizar ƙasa dan adam dole ne ya kasance yana sane da irin barazanar waɗannan hatsarurruka da yake rayuwa a cikinsu duniyarmu tana samun kariya daga barazanar waɗannan haɗarurruka ne daga turakun daidaito na duniyar mutumin da ya kasance yana tunani akan waɗannan abubuwa shi zai gane cewa dukkan halittu suna rayuwa ne a doron ƙasa bisa ikon Allah sakamakon tsarinsa na halitta marar na ƙasa a cikinsa sararin subhana ya bambanta da irin rayuwar da muka saba da ita a yanzu haka nisan kilomita miliyan 560 sama daga inda kake zaune akwai kuraguzan tartsatsin rana da ke zagayawa a sararin sama akan tafiyar kilomita 100 a cikin awa guda yanayin sanyin da ke sama ya kai digiri 273 ɗebewa a ma'auni yanayin sanyin da ke cikin taurari kuwa ya kai miliyoyin digiri a ma'auni manya-manyan duwatsu ke harbawa da ƙarfin gaske suna tarwatsuwa cikin holokon sararin samaniya ka yi tunanin naka muhallin a cikin wannan holokon sararin duniyar mara iyaka don gano haka bari mu fara kwatanta yanayin nisan wurare a wannan duniya tamu da nisan wurare a sararin sama a cikin sararin sama nisan da ke tsakanin taurari mafi kusanci da juna shine kilomita tiriliyan talatin a gaba ɗayan taurarin da ke kaskawa a sama wadda ta fi kusa da kai ita ce mai nisan kilomita tiriliyan dubu biyar to yanzu bari mu dubi yadda matsayin duniyar mu yake a cikin gungun taurari da ke sararin sama akwai kimanin taurari biliyan 250 da ke yawo a cikin gungun taurarin daga cikinsu akwai rana akwai wasu duniyoyi guda tara da suke kewaye rana bisa kyakkyawan tsari waɗannan gaba ɗaya su ake kira da kwambar duniyoyi majibinta rana a cikin wannan kwambar wadda faɗin ta kai murabba'in kilomita biliyan goma sha biyu za ka samu duniyar mu 'yar tsitsiyar gaske in za ka ɗauki duniyar mu a matsayin ɗan ludo to rana za ta kasance kwatankwacin girman ƙwallon ƙafa da ke nisan mita 280 daga ɗan duk da yawan ɗan duniyoyin da ke cikin gungun taurarin gaba ɗayan gungun ƙarami ne a cikin sararin subhana mai gungun duniyoyi biliyan 300 ba ma abin mamaki da ƙayatarwa kamar yanayin motsi da tafiyar duniyoyi da taurari a sararin sama wannan duniya da muke ciki tana mirginawa a cikin sasanninta a gudun kilomita 1670 a kowace sa'a guda a lokaci guda kuma tana zagaye rana wadda ta linka duniyar sau uku a girma duniyar tana wannan zagaye ne a gudun kilomita 108 a sa'a guda wato gudun ya fi tafiyar harsashi da linki 60 a daidai haka kuma duniyarmu da rana suna fuskantar tauraro bega a gudun kilomita 200 cikin dakika guda wannan yana nufin suna tafiyar kilomita 720 a cikin sa'a guda sannan kuma shi kansa gungun duniyoyin yana tafiya sannan kuma ko a jikinmu ba wa sanin irin wannan gagarumar tafiya da ake yi da mu a kowane lokaci ba ma sanin ana tafiyar ne saboda lamarin yana tafiya ne bisa tabbataccen tsarin Allah mahadaci shin ko ka taɓa tunanin kan dalilin da ya sa ba ma taɓa sanin ana wannan tafiya a yanzu daidai wannan lokaci da kake kallon wannan shiri ba ka jin wata girgiza ko tangal-tangal yayin da kake zaune a lambun shakatawa ko kuma kana tafiya ne akan titi ba ka da masaniyar cewa duniyar tana tuya amma duniyar nan wata katuwar kishigifa ce da take fesa gudu a sararin subhana akan gudun kilomita 200 a kowace daƙiƙa motsi guda kawai mun ci gudun kilomita 200 a wani motsin mun ci 400 sai 600 yayin da rana ta fito to gari ya waye kenan an shiga wata ranar hakika ba karamar mu'ujiza ba ce yadda mutum yake tashi lafiyayye a kowace safiyar Allah duk da yake cewa yayin barci mutum yana fita daga hayyacinsa amma yakan tashi washe gari cikin hayyaci da sururi kamar yadda yake kafin ya kwanta barcin sa'an nan kuma yakan iya tunani da magana da gani sai dai yayin da yake barci da dare ba shi da tabbas cewa zai sake samun irin waccan rahama a washe gari wajibi ne ga mutane su yi nazari kan wannan su gane irin falala da kariyar da Allah ya musu don su ƙara gode masa wajibi ne ga mutane su yi tunani kan raunin halittarsu kamar yadda Allah ya faɗa a cikin Alƙur'ani sura ta hudu aya ta 28 cewa an halarci mutum yana mai rauni idan mutane ba sa lura da abin da suke ci da abin da suke sha ko tufafin da suke sanyawa a jikinsu suna iya kamuwa da rashin lafiya kwayar cuta ɗaya tak wadda ido baya iya ganinta ita kaɗai ta isa ta kwantar da mutum mai nauyin kilo 60 zuwa 70 marar lafiya kuwa ba abin da yake iya yi banda kwanciya a gado a yayin wannan hali kuwa marar lafiyar ba shi da ikon komai don jidali ne ke kuwa a jikinta irin tsananin biyayyarsa da ƙa'idojin da likita ya sanya masa allah mahalicci shine kadai zai iya dawo masa da lafiya da kuma karfin jikinsa don haka zai yi kyau mu tuna abin da annabi ibrahim alaihi ya faɗa a cikin alkur'ani cewa allah shine wanda yake ciyarwa ya shayar da ni kuma yayin da na kamu da rashin lafiya shine ke warkar da ni an gina gangar jikin mutum bisa tsarin ilimin allah mabuwayi hatta gashin kansa hatta gashin gida da idanun mutum a ƙayyade suke rashin tokonsu fiye da kima amfani ne gare mu amma kuwa gashin kan mutum wanda ke taimakawa wajen fitar kyawun sigar mutum yakan ci gaba da toko a tsawon rayuwarmu kuma ma mukan iya yin ado da shi ta sigar da muke so yanzu ka yi tunani kan wannan idan gashin idanunka zai yi toko ya girma kamar gashin kanka me kake tsammanin zai faru shin waye ya hana gashin gidan idonka ci gaba da toko ya dakatar da shi a wani ma'auni mutumin da yake lura da irin waɗannan al'amura na baiwa to shi zai fi saurin gane cewa kowane sashe na jikin mutum da kowane gaba da tsoka ta jikin an halicce ta ne bisa ƙwarewa da kyakkyawan tsari akwai matuƙar tsari da gayar hikima a yadda ƙasusuwan mutum ke toko suna ƙara girma ƙwaƙwalwar ɗan adam tana fara haɓaka ne tun daga ƙuruciyarsa a lokaci guda kuma kokon kansa shi ma yana ƙara girma da faɗaɗa idan girman kokon kai da na kwakwalwa ba sa tafiya tare in har kokon kan ya yi kankanta ya matse kwakwalwar to tana iya yin bindiga ta fashe amma hakan baya faruwa kokon kai da kwakwalwa girman su tare yake tafiya har zuwa wani mataki inda kokon kan kan rufe kwakwalwar ruf kamar keji ta yaya ƙasusuwa waɗanda ke girma suna haɓaka tare suke sanin sun kai matakin ƙarshen girmansu me zai faru in har ƙasusuwa suka ci gaba da girma misali da ƙasusuwan ƙirjin mutum za su ci gaba da girma har su wuce ƙa'idarsu da sai a ga sun tsaga nama sun fito waje amma saboda cikar tsarin halittar ƙasusuwan hakan baya faruwa ƙwayoyin halittar ƙashi suke suranta kowane ƙashi kamar yadda masassaƙi ke suranta itace su ke fitar da sigar kowane ƙashi da mulmula shi sannan su dakatar da girman sa a daidai inda ya dace ya kamata mu yi tunani kan wannan Cin ƙwayar halitta ƙashi tana da sani ne da hankali da kuma tsari da lura na yin duk waɗannan abubuwa da muka zana ta yaya take sanin inda za ta tsaya da kuma daga inda za ta ci gaba da yake dukkan ƙasusuwan da ke jikinmu sun samu ne daga tushen kwayar halittar kashi ɗaya amma ta yaya ake samun wasu sandararru da kuma waɗanda ake iya lankwasawa shin wa ya tsara wa ƙasusuwa aikinsu a gangar jiki ta yaya nau'in ƙananan kasusuwa da ke hannayenmu suka san yadda za su sarrafa hannayen ta yaya kasusuwan hannaye da ƙafafuwa da kuma na yatsunmu suka isa tsatsayin da ake bukata kafin tsarin jiki ya daidaita waɗannan tambayoyi ne da ya kamata mu tambayi kanmu don mu iya fahimtar yadda tsarin tafiyar da halittar jikin mutum yake sai dai abu ne mai wuya a ɗauka cewa duk waɗannan abubuwa sun samu ne a bisa katari ko dace ba shi yiwuwa a ce ƙwayoyin halitta waɗanda su ne tushen samuwar mutum da kuma sassa da suka haɗu suka gina ƙwayoyin halitta suna da ikon haifar da abu a raɗin kansu kowane ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan halitta alama ne da ke nuna fasahar Allah wanda ya halitta mutum kuma ya tsara halittarsa a wata ayar alkur'ani Allah yana cewa kuma ka yi duba zuwa ga ƙasusuwa yadda muke motsar da su sa'an nan kuma mu tufatar da su da nama Allah a rahamarsa ya halarci abubuwa mabambantan ɗanɗano ga bayinsa don su ci su sha daga gare su wannan rahama tana nuna matsayin Allah mai kyautar baiwa ne ga bayinsa Allah ne ya azurta ku daga abubuwa masu daɗi mai yin wannan shine Allah ubangijin to ɗaukaka ta tabbata ga Allah ubangijin halitta da Allah ya ga dama da sai kasance abinci kala ɗaya kawai a duniya amma saboda 'yan adam su gode masa sai ya halitta musu nau'in abubuwa don rahamarsa wannan rahama Allah ce da rufinsa ga bayinsa a cikin kowane nau'in abinci da abin sha akwai abubuwan lura da ke tunatar da mu ɗimbin ni'imomin Allah a gare mu ga misali mafi yawan 'ya'yan itace an halarce su ne da ɓawonsu waɗannan ɓawo ko fata sukan kare su daga lalacewa ko ruɓewa sannan suna kare su daga datti inda hakan ke ƙara musu kyau da ƙamshi 'ya'yan itace irin su lemon zaƙi da sauran nau'in 'ya'yan itace masu kunshe da sinadarin vitamin c mai yawa a cikinsu an tsara su ne don su sauƙin ci irin waɗannan 'ya'yan itace suna yin 'ya'ya ne a lokacin yanayin sanyi lokacin da mutane suka fi buƙatar sinadarin vitamin c a lokacin zafi ana matuƙar buƙatar ruwa don haka a wannan yanayi ake samun 'ya'yan itace kamar su kankana da tufa da sauran ire-irensu a wadace duk wannan yana nuna cewa Allah ya halarci 'ya'yan itace ne don amfanin bani adama ganin yadda ɗan itace ke haɓaka a ganshi ya nuna yana lilo a jikin rassan bishiyoyinsa shi ma wata kyakkyawar baiwa ce ta Allah ga 'yan adam dandazon 'ya'yan itacen tufa masu launin kore ko ja da kuma sauran 'ya'yan itace nau'inta. idan ka fara ɗan itacen kiwi zuwa ɓari biyu za ka ga kyakkyawan tsarin halittarsa mai burgewa wani kuma ɗan itacen da aka sani wajen kyawun tsarin halittarsa shine garahuni za ka gan shi jawur a tsakiyar koren ganyensa duk da yake cewa duk waɗannan 'ya'yan itace sun fito ne daga ƙasa wadda take mai duhu amma kowannensu ya sha bamban da irin ɗanɗano da ƙamshinsa da kuma launin jikinsa mai kyau har ila yau suna ƙara nuna mana gwanintar halittar ubangiji da iliminsu mai lokaci da kuma hikimarsa a cikin ayyukansa. a cikin wata ayar alkur'ani Allah yana umartar bani adama da su yi tunani akan wannan baiwa da ya musu kuma shi ne ya saukar da ruwa daga sama muka fitar da tsirrai na dukkan komai game da shi sa'an nan muka fitar da kore daga gare shi muna fitar da ƙwaya ɗamfararriya daga gare shi kuma daga dabino da hirtsinsa akwai dunguje dunguje makusanta kuma muka fitar da gonaki na inibi da zaitun da rumman masu kama da juna da wasunsu masu kama da juna ku yi duba zuwa ga 'ya'yan itacensa idan ya yi 'ya'yan da nunarsa lalle ne a cikin wannan akwai ayoyi ga waɗanda suke imani za ka fita waje kaɗan zagaya a cikin sarari za ka ga wasu abubuwa masu kyau da ka iya ɗaukar idonka kamar kyawun furanni masu launi ko koriyar ciyawa ko gona ko kuma 'yar ƙaramar tururuwa hatta 'yar ƙaramar tururuwa da kake gani an halicce ta da siffofi masu ban al'ajabi wannan mitsitsiyar ƙwaruwa takan iya gutsura ganye da bakinta ko ta ɗauki abubuwan da suka fi girman jikinta kuma har ta kai su cikin gidanta a sauƙaƙe nakan iya yin doguwar tafiya mai nisa duk kuwa da kankantar kuma duk inda ta je ba ta mance hanyar komawa gidanta tabbas wannan yar karamar halitta a radin kanta ba za ta iya kididdige waɗannan abubuwa ba Allah ne mahalicci ke kimsa mata yin hakan da rubutun sunansa mai yin kai wani ke yaɗo a jikin rassan bishiyoyi ko kuma a jikin bango ko wani abu al'amari ne da ya kamata mu yi tunani da lura a kansa da za a yi rikodin ɗin wannan yaɗo a faifan bidiyo sannan daga bisani a kalle shi a yanayin saurin hoton bidiyon za a ga yadda garahunan ke motsi kamar wanda yake da rai kai ka ce ya hango wani reshe ne a nan kusa inda yakan tafko shi haɗe da shi wani sa'ilin ma yakan kanannaɗe jikin reshen ne yake bazuwa cikin sauri sannan bayan ya gama yaɗon ta fuska guda sai kuma ya komo ƙasa sannan ya sake ɗaukar wani ɓangaren daban kowa abu daga cikin kyawun halittar Allah ne kamshi da furanni ke fitarwa misali akwai irin fulawar da ke fitar da wani yanayin kamshi mai karfin gaske da ke dume guri hatta irin turaren kamfani da ake yi ya gaza kai kamshinta lokacin da masu gwaje-gwajen kimiyya suka yi ƙoƙarin ƙirƙiro kutankwacin kamshinta ƙarshe abin ya faskara yawancin irin turaren kamshin da suka samar sukan kasance masu ƙarfin tsiya da ɗuma kai ko kuma kamshin kan gushe cikin ɗan ƙanƙanin lokaci amma shi kamshin fure baya ɗimotar da mutum ko da ka tsinke furen daga cikin fulawa to zai ci gaba da fitar da sa har sai lokacin da ya bushe wata mu'ujirar ta Allah kuma ita ce ta bishiyoyi da ke ɗaukar ruwa su kai shi sama har na nisan mitoci shin ka taɓa tsayawa ka yi tunani kan yadda ruwa kan isa can saman rasa da ganyen dogayen bishiyoyin da kake gani bishiyoyi suna tsotso ruwa daga cikin zurfin ƙasa zuwa saman rassansu sukan yi hakan ne ba tare da wani famfo ko inji ba domin fahimtar wannan kyakkyawar hikimar halitta bari mu duba wani misali akan yi amfani da famfo don turo ruwa zuwa saman bene ba don wannan famfo ko wani abu makamancinsa ba ba yadda za a iya tura ruwa ko da zuwa hawa ɗaya na bene ne sai dai kuma bishiyoyi sukan yi wannan aikin ba tare da famfo ko wani inji ba amma sukan iya jawo ruwa su shayar da rassa da ganyensu na can sama Akwai masu kamar bututu da ke cikin jijiya da gangar jikin bishiya an yi su ne ta yadda ruwa zai iya wucewa ta cikinsu. Yayin da ruwa ya taso sama, jijiyoyin sukan tsuke don ruwan ya samu damar wucewa. ‘Ya'yan halittar da ke cikin ruwa suna yin gogoriyo da juna yayin da ake tunkuɗa ruwan zuwa ƙolin ruwan saman ganye. ubangiji shine ya halarci tsarin sayoyi a cikin kowane ganye tare da tsarin ruwa don lamarin ya tafi daidai kamar yadda zo a wata aya ta alkur'ani allah wanda tausayi da rahamarsa ba su da iyaka ya halarci bishiyoyi da sauran tsirrai don amfanin mutane da sauran abubuwa masu rai allah ne wanda ya halarci sammai da ƙasa kuma ya saukar da ruwa daga sama sa'an nan ya fitar game da shi daga 'ya'yan itace arziki domin kullum a akwatunan talabijin ɗinmu mukan ga labaran ta'addanci da sauran nau'in mugayen ayyuka babban abin da ke haddasa waɗannan abubuwa shine cewa waɗansu mutane suna gudanar da rayuwarsu ba a kan kyakkyawan tsarin rayuwa wanda allah mahalicci ya ɗora mu a kai ba mafi yawan mutanen da ke gudanar da rayuwarsu a saɓanin yadda addini ya tsara su ne kan iya aikata ta'addanci akan sauran mutane ba tare da jin komai a ransu ba tunda ba su da imani rashin jin tsoron Allah yadda ya kamata a tsorace shi shine babban dalilin da ke sa mutane su fada cikin ayyukan ta'addanci da barna alhali suna sane ko kuma saboda jahilci sun kasa sanin cewa Allah zai tambaye su akan rayuwarsu a duniya amma kuma kyakkyawar niyya da amana da tausayi da gaskiya da sadaukar da kai da sauran kyawawan ɗabi'u waɗanda addini ya koyar su ne ke buɗe hanyar zaman lafiya da aminci da kuma adalci a cikin al'umma. sau da yawa mukan ji labaran annoba iri-iri a kafafen watsa labarai mutum kan iya gamuwa da annoba ko hatsari a wannan duniya wani lokaci ba zato ba tsammani mukan ga wata gagarumar girgizar ƙasa ta abu ko kuwa gobara ko ambaliyar ruwa su faru annobar yanayi cikin ƙanƙanin lokaci takan iya shafe duk wani gini ko kayan ƙere kere da ke baiwa mutane kariya cikin daƙiƙa ɗaya kawai abubuwan da mutane suka mallaka kamar gidaje da motoci har ma da su kansu mutanen suna iya salwanta mutumin da ke sauraron irin waɗannan labarai na annoba zai san cewa ba shi da wata manufa mafita face ya koma ga Allah mai ikon komai ga abin da Allah yake faɗa mana a cikin alkur'ani ya ku mutane ku ne masu bukata zuwa ga Allah kuma Allah shine mawadaci abin godewa Allah ya sauko da alkur'ani don ya zama shirya ga mutane don haka abin da ya kamata mutum ya yi shine ya tsaya ya yi tunani da nazari akan kowace aya ta alkur'ani a cikin alkur'anin Allah yana kira gare mu da mu yi nazari a kan abubuwa masu yawa misali yana kira mu da yin tunani kan halittar jikinmu to mutum ya yi duba daga me aka halicce shi an halicce shi daga wani ruwa mai tunkudar juna Allah yana so mu yi tunani akan halittar samai da ƙasa lalle ne a cikin halittar samai da ƙasa da saɓawa dare da yini akwai ayoyi ga ma'abota hankali waɗanda suke ambaton Allah a tsaye da zaune da kuma akan sassaninsu kuma suna tunani akan halittar samai da ƙasa ya ubangijinmu ka halarci wannan a banza ba tsarkiyar ya tabbata gare ka ka tsare mu daga azabar wuta Allah yana kiranmu mu da mu yi tunani kan rayuwar duniya wadda ba ta da dawama kuma wannan rayuwa ta duniya ba ta zamo ba face a bar shagala da wasa kuma lallai lahira tabbas ita ce rayuwa da sun kasance suna sani saboda haka abin da aka baku ko menene to to jin daɗin rayuwar duniya ne kuma abin da ke a wurin Allah shine mafi bici kuma shine mafi wanzuwa ga waɗanda suka imani kuma suke dogara ga ubangijinsu kawai Allah yana sanar da mu don mu hankalta mu lura cewa duniya baki ɗayanta ya halicce ta ne don bil adama kuma ya haure muku abin da ke cikin sammai da ƙasa da abin da ke cikin ƙasa gaba ɗaya daga gare shi yake lallai ne a cikin haka akwai ayoyi ga mutane masu yin tunani Allah yana kira mu da mu yi tunani kan sauran abubuwa masu rai da ya halitta lalle kuna da abin lura a cikin dabbobin ni'ima muna shayar da ku daga abin da yake a cikin cikin su daga tsakanin tukar tumbi da jini nono tsantsa mai saukin haɗiya ga masu sha haka nan kuma Allah yana kiran mu don mu yi tunani ranar lahira ranar tashi kuma ranar sakamako a ranar da kowane rai yake samun abin da ya aikata na alheri da kuma na sharri a halarce alhali yana gurin da a ce akwai fage mai nisa a tsakaninsa da abin da ya aikata na sharri Allah yana tsoratar da ku a kansa kuma Allah mai tausayi ne ga bayinsa ke yin tunani da tafakkuri shi ke fahimtar sirrin halittar Allah da kuma yadda hakika na rayuwar wannan duniya take zai gane alamomin Allah a cikin kowane abu saɓanin mafi yawan mutane zai kasance a tsawon rayuwarsa yana tunanin yadda ya zo duniya da yadda yake rayuwa ta hanyar ilimin da ubangiji ya sanar da shi yake yin tunani daidai yadda ubangiji ya umarta saboda haka shine zai fi kowa ni'imta da rahama Allah da tagomashinsa haka kuma ba abin da zai dame shi na daga al'amuran duniya masu sanya damuwa a zukatan mutane waɗannan kaɗan ne daga cikin manyan abubuwan ɗaukaka da irin wannan mutum mai tunani zai samu a rayuwar duniya ta hanyar tunani da kuma gane gaskiya a rayuwarsa a ranar lahira wannan mutum zai samu soyayyar allah da yardarsa da rahamarsa da kuma aljannarsa allah maɗaukakin sarki yana kira ga mu bayansa zuwa ga hanyar mafita don mu yi rahota. saboda haka ka tsayar da fuskar ga addini madaidaici tun kafin wani yini ya zo wanda babu makawa gare shi daga Allah a ranar nan mutane suna rabuwa biyu wanda ya kafirta to kafircinsa yana kansa kuma wanda ya aikata aikin kwarai to saboda kansu suke yin shimfiɗa domin ya saka waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyuka na gari daga falararsa lalle Allah baya son kafirai